ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا kowa daga من سنيا sanya masu cin gadansa asaba za su ci gadon abin da iyaye da makusanta suka bari waɗanda suka ƙulla rantsuwar alkawari mai ƙarfi da su akan taimakon juna to ku ba su rabonsu na gado Haƙiƙa Allah mai shaida ne akan dukkan komai daga ciki akwai shaidawarsa akan waɗannan rantsarantsar naku da alkawuranku shi cin gado saboda yarjejeniyar taimakon juna ya kasance ne a farkon musulunci sannan daga baya sai aka shafe hukuncinsa